وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن وبرك مدى ساكها دواء من مسلاتنا الإمام مسلم لكي برن دنبري wanda muke haɗuwa duk mako الشمائل المحمدية والخصائص المصطفوية واللفر الإمام أبو عيسى الترمذي wanda ya rasu shekara ta 279 bayan hijira talhisin al'allama Muhammad Nasir Din al'albani yau muna sha hudu ga watan juna da al'ula a hijirar ma'aikin sallallahu Alaihi wasallam na da shekara 1442 wanda ya daidai da ashirin da tara da watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin wannan shi ne darasinmu na goma sha biyu a wannan littafi mai albarka Yan yanwa idan ba ku mance ba mun tike ƙarshen karatunmu babin da malam ya dinga mana bayanin irin jinsin kayan marmarin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake ci ko yake da sha'awar ci idan ya samu muka ce a dunkula wannan yana nuna maka cewa addinin musulunci ba addini bane wanda yake sakin duniya wato saki uku ta yadda ba ba zai ji wani daɗi ba a'a hasali ba shi ta duniya da abin da ke cikinta na daɗi mumini yana yin amfani da shi domin ya samu me ya samu ƙwarin jiki da karsashi wurin yi wa Allah da'a wurin sake samun zabura wurin bautar Allah subhanahu wa ta'ala wanda wa'annan kayan marmari da aka yi magana za ka ga su ma suna da tasu gudunmawar da suke bayarwa wurin gina jiki da abin da ya kama da haka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da su kuma amfaninsa da su sai ya nuna mana cewa yin hakan ba shagala ba ne kuma bai ci karo da tsoron Allah ba to yau insha Allah ta'ala za mu tashi babi na talatin da ɗaya wanda zai zai mana bayanin yaya yanayin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kuma me ya fi sha'awar sha a abin sha ko ko a'a baya shan ruwa ko baya abin nan shine malam yace babu ma ja'a fi sifati sharabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana a wannan babun zan ma bayanin jimillar hadisai da suka tabbata wanda aka samu suke tabbatar da yanayin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake shan ruwa da jinsin abin da yake sha ɗin ya fara da hadisin na na aisha Allah ta'ala ya ƙara masa yadda wanda al'imamu tirmidhi shi ne yake ɓanta da rawaito hadisin a cikin duka ashabul kutubi sitta tafarrada bihi ya rawaito shi fi kitabil ashriba to amma bayan ya rawaito shi din ma sai ya raunana shi yace yana ganin eh, mursali ne yace da yawa mutane suna rawaito hadisin daga Sufyan ibn Uyayna daga Ma'mar daga Zuhri daga Urwa daga Nana Aisha yace amma shi dai a iya bincikensa ingantaccen hadisin shine riwayar da ake daga Zuhri daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam an gane to amma al al Albani shi kuma a binciken da yayi yace ya samu cewa akwai wani lafazi da ya zo ta hanyar Sayyidina Abdullah dan Abbas wanda abinda malaman hadisi suke kira shahid ma'ana sai ya zanto hadisin abdullahi dan abbas ya taimaki wannan mursal din na al-imam zuhri dan haka hadisin yana da tushe yana da asali wannan shi yasa ma mala albani ya inganta shi yace kana ahabba ash-sharab ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-hulw barid dana aisha tace a cikin abin sha jinsin abin sha annabi sallam yana son wato abin sha mai zaƙi kuma wanda yake mai sanyi a bayan mun yi magana alhum abin da ko aka sirka shi da zuma ko kuma misali aka yi mai da shi zama kamar tsimi ne na kamar ka ce misali dabino ko inab ko abin da ya kama da haka jinsin lemo kamar yadda dai yanzu ake tace lemo ko a wani abu makamancin haka to ta ce idan yana da zaƙi kuma sannan yana da mai yana da sanyi annabi sallallahu alaihi wasallam yana so a nan na aisha sai ta ce a habba mafi soyuwa wannan yana cin karo kuma da wasu riwayoyi da suke cewa abin sha da annabi wasallam ya fi so shine kindurmo bal ma ya kasance in ya sha wani abun ba nono ba ko kindurmo sai ya ce Allah ka sanya mun da Allah ya Allah sanya mana albarka a cikinsa ka ciyar da mu ko ka shayar da mu wanda ya fi shi alkhairi aka ce amma idan ya sha nono sai ya ce Allah sanya mana albarka a cikinsa ka daɗa mana shi ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad yace saboda shi nono a sinadarin da Allah ya halitta a cikinsa wato duk abin da ɗan adam yake bukata wanda zai gina jiki akwai a ciki akwai jinsin abinci akwai jinsin ruwa wataƙila ma cikin sirrin shi ne ya sa idan ka koma hadisin isra za ka ga ai bayan alisalam ya ba da labarin da ya je albaitul muqaddas ya yi wa annabawa limanci ya ce sai aka zo mai da kindurmo aka ajiye a hannun dama aka zo kuma da giya aka ajiye a hagu sai alisalam ya kalli mala'ika jibril ma'ana kamar yana neman shawararsa wanne kake ganin zan ɗauka in sha sai annabi sai mala'ika jibril ya mai ishara ya ɗauki me nono da ya ɗauki nono ya sha ya ce har sai da na ga ƙoshi yana fita ta farce na hatta ra'aytu liya min azfari ma'ana saboda yadda nonon ya bi jikinsa an gane shine mala'ika jibril ya ce ka zaɓi shirya don haka al'ummarka za ta shirya ma'ana da ka ɗauki giyan nan ka sha to da al'ummarka duk sai sun ɓaci don a nuna maka irin sharrin da yake cikin kayan maye an gane cikin kayan maye to don haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana son nono sosai to shi yasa da yawa daga cikin malamai da suka tashi fassara wannan hadisin anan kana habbar sharabi ila rasul sallam al-hulul barid sai suka ce a habba nan bi ma'ana alazza mafi daɗi mafi daɗi daga cikin mafi daɗin abin shan da annabi sallam ya fi so shine abin da yana da zaƙi kuma yana da me yana da sanyi kuma malamai suka ce ka ga in ka kalli ma wasu hadisai da suke nuna ruwan zamzam cewa falalarsa kamar yana da falalar ɗoriya akan ordinary abin sha to ta yaya za ka gabatar da nono akan zamzam ga hadisi ya zo cewa ruwan zamzam lima shuriba la lima shuriba lahu ma'ana duk buƙatar da aka sha domin Allah ya biya to Allah yana lamun cewa an gane kuma yana da wata abubuwa na ban mamaki kamar ka sha shi ka ji ka koshi a matsayin me a matsayin abinci ba zamzam da aka sirka ba a'a zamzam din da yake fiyo wanda aka aka aka ɗebo shi daga rijiyar abin nan tare da cewa ko me aka zuba masa malamai sun ce yana ɗaukan hukuncin asalinsa kamar yadda yanzu idan aka yi masallaci aka yi mai extension to wannan extension ɗin yana ɗaukan hukuncin masallaci an gane shi ne yasa ma malamai suke ganin asalin inda alisalam ya yi wa ya ya bari a matsayin masallacin masallacinsa da kuma yanzu ta wuce din wannan extension ɗin da aka yi ta yi tsawon tarihi duka hukuncin su hukuncin masallacin sani ne an gane to shi dai abu mai zaƙi kaga ɗabi'a tana karkata zuwa gare shi kamar yadda ɗabi'a take nisantar take kyamar abu mai ɗaci ko abin da ba shi da ne abin nan kuma yana nuna maka cewa akwai nau'i na wata fa'ida ta ɓangaren lafiya da ɗan adam yake buƙata na zaƙi ɗin ma'ana ba kowane zaƙi ba ne zai cutar shi yasa ma za ka ga ya kamata zamto mutum wurin auna cewa ba zai sha zaƙin ba ko zai sha koya zai sha zamto ya gina shi akan ilimi ba da molanka ba ba da zato ba albarit kuma malamai suka ce domin shi ya fi gaggawar wato kashe kishirwa da kashe zafi atfa lil harara musamman lokaci irin na kishi yayin da mutum ya samu mai ruwan sanyi shi yasa daga cikin addu'o'in ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Allah ka sanya soyayyar da zan maka ta zamto ta da nake wa kaina ta fi da nake wa ruwan sanyi a lokacin da nake tsananin kishirwa min al-ma'il barid ala dhama saboda me ibn qayyim a cikin zadul ma'ad ya faɗi fa'idojin ruwan sanyi duk da a ciki ya faɗi kuma aibinsa na sanya mura ko to ma'ana ba laifi bane in an samu sanyin sanyi wanda ba zai cutar ba mutum ya amfani da shi amma in ya zamto akwai cutarwa a cikin sanyin to yana cikin abin da bai kamata mutum ya badan kada ya cutar da lafiyarsa عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن سيدنا عبد الله بن عباس الله يتعالى من سيدنا دايكي na shiga da farko hadisin mai inganci ne <clears throat> hadisin hasan ne kamar yadda al'allamatul albani ya inganta shi a cikin asisilar sahiha sannan kuma banda shi ma akwai wasu sahabbai da yawa da suka yi riwaya da take kama da wannan hadisin duk da ba shi ba ne abdullahi ɗan abbas ya ce da ni da manzan allah sallallahu alaihi wasallam da saifullahi al-maslul Khalid ibn walid mun shiga wurin nana Maimuna bintul Harith dama nana Maimuna yar uwar mahaifiyar Abdullah dan Abbas ce khalasta ce yar uwar mahaifiyarsa ce faja'atna bi ina'in min laban muna zuwa sai ta zo mana da ƙwarya ko mazubi wanda a ciki akwai nono ko kindurmo fa shariba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallam sai ya ɗauka ya fara sha wa ana ala yaminihi waye mai magana abdullahi al-azzal yace ni ina daman sa ina ɓangaren daman sa wa khalid an shimalihi sai na khalid shi kuma yana hagun sa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyo ya kalli sai na abdullahi al sai ya ce mun ashabatu laka to kai ne ya kamata ka sha bayan ni me yasa domin kai ne a dama na kana yu'jibuhu at-tayammum damantawa tana ƙayatar da shi inda zai abu to da dama yake fara sai ya ce kai ne ya kamata ka ne ka sha fa shi ita amma in ka yarda asarta biha khalidan kai ka fifita khalidu ya sha domin eh, eh, ka fifita Khalid ya sha Khalid yana hagu to me yasa tunda Abdullahi dan Abbas yana dama kuma damantawa tana kayatar da shi to me yasa zai zai fifita Khalid saboda Khalid akbar minhu Khalid ya fi shi girma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Allah kullun yace kabbir ko ka fara da wanda ya fi ka girma ma'ana ana nuna mana girmama na gaba sai ce kai ne a dama to sai dai kuma khalid kuma ya girme ka ba ka ganin za ka iya sarayar da ka haƙin rabar khalid ya fara sha sannan kuma ka abin nan sai na abdullahi ɗan abbas yana cikin malamai na sahabbai wanda allah ya ba su fahimta don haka shi a wurin allah allah yake annabi sallam ya miƙo mai ya sanya bakinsa gurbin da annabi sallam ya sanya bakinsa dan ya tabarruki da inda annabi sallam ya sanya baki ya samu wannan albarka sai ya ce ya rasulallah ya ce ya ma'aikin Allah gaskiya ni ba zan iya fifita wani a kaina ba in dai har magana ne ta a share gowar abin da ka sha Allahu akbar ma'ana zance ake na cewa ya za a samu rabauta a samu tabarruki ya ce to a irin wannan ni ba zan haka kaga an sallan ba umarni ya bashi ba ko neman izininsa yake domin haƙƙinsa ne wannan ya nuna maka cewa ma'abocin haƙƙi yana da abun faɗi kaga yadda ake infafi da adalci annabi sallallahu alaihi wasallam ba kawai oda yake bayarwa ba a yana sanya komai inda ya dace shi kuma Khalid ya san cewa ya samu tabarrukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi mai a duniya da abin da ke ta dan haka sai ya fahimci wannan sai ya ce ya rasulullah ba zan iya fifita shi a kai na ba in dai magana ce ta a share gowar ruwanka ko ko nonon da ka sha a yi tabarruki da shi dan haka daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai mai inkari ba sai ya tabbatar da shi bisa fahimtar sai ya bashi kaga wannan ya nuna tunaninsa daidai daga nan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda Allah ya ciyar da shi wani abinci to idan ya gama ci ya ce Allahumma barik lana fi ya Allah sanya mana albarka a cikin abinci wa at'imna khairan minhu kuma ka ciyar da mu wanda ya fi shi abinci kenan don haka ya kunshi jinsin kowane irin abinci sai ya ce amma wa man saqahu Allahu azza wa jalla labanan wanda kuma Allah mai girma da ɗaukaka ya shayar da shi nono anan aka ce nono asalin nono din na wanda za a taso shi daga dabba ko raƙumi ko saniya ko akuya ko tinkiya ga wurin waɗanda suke shan su na ƙananan dabbobi ɗin ko kuma a'a wanda yake ma artificial ne aka haɗa shi duka zai ɗauki hukuncin nonon to sai dai ka san wurin tasirin da amfanin ko ba zai zama ɗaya ba sai ya ce amma idan nono ne mutum sai ya ce Allahumma barik lana fihi ya Allah sanya mana albarka a cikinsa wa zidna minhu kuma ka dada mana daga gare shi to daga nan ne ma malamai suke ganin da a ce akwai abincin da ya fi nono alkhairi da annabi sallam da ya sha nono sai ya ce ka sha yadda mu wanda ya fi shi alkhairi amma yanayin yadda ya ce ka daɗa mana shi sai ya nuna ne cewa nonon dai shi ne nona. ma'ana duk abin da kake nema akwai shi a ciki daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce babu wani abu da yake iya wadatarwa ga abinci da abin sha a lokaci guda in ba nono ma'ana yana nufin cewa da zai iya ture maka yunwa da kishirwa a lokaci guda sama da nono tunda ya ƙunshi sinadari na abinci ya ƙunshi kuma sinadari na ruwa uwa wannan hadisin yana da fa'idoji da dama daga ciki fa'ida ta farko wato yin tarayya tare da masu ƙananan shekaru ko yara a ci abinci da su ba a wawware ba muna ta maimaita wannan saboda muhimmancinsa kuma da yawa a gidajenmu duk mun bar wannan boko duk ya canja mana ɗabi'a mutum sai a ware mai abincinsa shi kaɗai 'ya'yansa ma kowa in aka haɗa ma su ta faɗa in aka raba kuma kaga kowa yana ci cikin takama to ana so a haɗa ɗin a dinga ci a tare domin a koyi haƙuri da juna domin zukata su zo kusa da juna domin albarka ta yawaita wani zuwa ma ba laifi ba ne duk mutanen gidansa a su ci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na shugaba jagora bai ce a ware masa nasa daban ba bai ɗauki wannan haɗakar da aka yi musu ba a matsayin raini a'a saboda wannan wannan abin nan ɗin duk mu ne muka ɗora wa kanmu shi yasa muke ta wahala fa'ida ta biyu ma'abocin haƙƙi ko da ƙarami ne ya waje ba a ba shi haƙƙinsa kamar yadda muka ga annabi sallam ya nemi afuwar sayyidina abdullahi dan abbas akan ya gabatar da khalid to amma da bai yarda ba sai ya kare shi fa'ida ta uku za mu ga fiqhun da sayyidina abdullahi dan abbas yake da shi da ya fahimci cewa wannan magana da annabi sallam ya mai wato kamar shawararsa yake nema ba umarni ya bashi ma'ana yana da kyau ka rarrabe tsakanin magana akwai magana da umarni ce in umarni ne baka da zaɓi da a ce umarni ne bai isa annisalam ya bada umarni bai ce a'a wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihim fa'ida ta hudu mashru'iyyar yin tabarruki da duk abinda yake wato daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito su da yake sun yi rayuwa tare da shi a wannan lokaci ga su ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sun yi tabarruki to ya halatta a yi tabarruki da azhar na manzan sallallahu har zuwa tashin alkiyama to sai dai inda gizo yake saka shi ne ya za ka ka iya fayyacewa ka tabbatar cewa abin da ka samu na daga gashi ko wani tsagi na tufa ko abin da ya kama da haka cewa na manzan Allah ne to a nan kuma gizo yake saƙa amma in dai ya tabbata da sanadi mai inganci cewa wannan ɗaya ne daga cikin wani abu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ya halatta a yi tabarruki da shi sai dai a lokacin irin wannan mutum sai ya yi a hankali dan akwai yan fa da yawa ba ba sabga kuɗi kawai ake 419 ba akwai masu 419 ma a addini shine mafi sharri kuma kada ka je kai tabarruki da ansar din wanda ba manzon Allah ba ba wata albarka da zaka samu sannan fa'ida ta biyar za mu gane cewa falalar da ake gaya mana da ladubba wata falalar tafi wata falalar kaga anan da falalar damantawa ta zo ta haɗu da falala ta la'akari da mafi girma sai aka gabatar da me sai alisalam ya so ya gabatar da falalar mafi girma amma da ma'abocin haƙƙin bai yadda ba sai aka dawo ga wannan kaga da ya yadda da alisalam zai me zai gabatar da mafi girma ɗin fa'ida ta shida addu'ar da ya kamata mutum ya idan ya ci abincin da ba nono ba ne ya roƙi Allah albarkarsa don tana iya yiwuwa abincin ya zamto kuma bai masa amfani ba ko ya cutar da shi amma ka roƙi albarkar Allah ta'ala a cikin abincin to sai ka ka bauta aƙalla in bai maka amfani ba zai cutar da kai ba wannan ma albarka ce Allahumma barik lana fihi mu lura za mu ga manzo sallam abubuwansa da yawa yana neman albarka to ya dace mu ma da abin da ka kawo a gida ka nemi albarka abin hawa ne nemi albarka tufafi ne nemi albarka wannan abin amfani ne a gida ka nemi albarka albashinka ne ka karɓa nemi albarka wata riba ce ka samu ta kasuwanci nemi albarka da yawa muna da takaitawa wurin wannan albarka cefane ne aka yi addu'a Allah ya sanya mai albarka to sai kaga alkhairi ya yawaita a cikin gidanka domin ita albarka in ta shiga cikin abin da yake dan kankani sai ta yawaita shi idan akwai cuta a cikinsa sai a samu kubuta daga cutar sannan kuma za mu ga cewa fa'ida ta shida wanzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana tabbatar mana da cewa ba laifi ba ne idan mutum ya ci abinci mai daɗi ya nemi abincin da ya fi wannan daɗi ya daɗa ci domin gashi ya nemi cewa Allah sanya mana albarka ka ciyar da mu wanda ya fi shi alkhairi fa'ida ta bakwai shine wato kamar irin albarka ko alkhairi ko falala in kaso kake da Allah ta'ala ya sanya a cikin wato nono wanda a ƙarshe kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin dalilin cewa wa zidna min hudun shine saboda shi nono a tare da shi ya kunshi sinadarin da yake wadatarwa ga barin yunwa da kishirwa a lokaci guda sabanin wani abin da in ka ci shi sai dai ka ci shi a matsayin abinci zalla wani kuma in ka ci shi sai dai ka ci shi a matsayin abin sha to shi sai Allah ya haɗe mai duka babu ma jaa fi sifati shurbi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam malam yace a wannan babun zan ambata maka jimillar kaifiyar na na asali to asali dai shi nono da wannan da ake magana ana maganar nono ne na dabba domin ai kaga wa'annan duk manya ne annabi sallan babba ne Khalid haka Abdullahi dan Abbas shi ma lokacin ya data dan haka magana ake ta nonon da ake abin nan na dabba mas'alar shi kuma abin nan in yara dama ai asali shine dama in dai ana kan fitra ba wani dalili bane yazo ya canja ko ba lalura bace shine uwa ta shayar da ɗanta kamar yadda alkur'ani ya ce yurdi'na auladahunna haulaini kamilai wannan shine asali don haka dai kamar wato wannan maganin ba su shafi wannan mas'alar ba wancan wani abu ne daban wallahu ta'ala ala malam ya ce a wannan babu zan ambata maka jimillar dalilai waɗanda suke tabbatar da kaifiyar yadda annabi sallallahu alaihi yake shan abu ma'ana shi kansa abin sha din a baya an faɗi jinsin wasu abubuwa da aka samu yana sha to shin wannan yana nuna cewa abinda ba wani abinda ba anisa ba a samu anisalam ya sha ba bai halatta a sha ba ba haka ake nufi ba wannan an ambata maka jinsin abin da ya sha ya samu shi a lokacinsa duk abin da halaliya ne zalla bai kunshi wani abu na maye ba kaya bane na kwace ko na sata yana cin abubuwa daɗaɗa baya cutar da lafiya ko ya gurɓata hankali ya halatta ne a yi amfani da shi ko domin mai Allah ya halitta maka duniya da abin da yake cikinta ya ce in abu da daɗa ne ka yi amfani da shi wannan shi ne asali an gane ba a cewa abu haramun ne har sai an samu dalili da ya nuna haramun me yasa giya ta zanto haramun saboda tana ne lullube hankali ta sa mutum ya shiga wani stage wanda ba zai iya bambance tsakanin damar sama da hagunsa ya yi abubuwan da idan da zai dawo hayyacinsa kuma sai ya da na sani da haka sai zanto duk abin da ya ɗauki aikin ta ma shi ma sunansa giya ɗin ko da a wancan lokacin ba sunansa giya ba amma in dai zai yi aiki na gusar da tunani gusar da hankali to kayan maye haramun ne eh duk jinsinsa don haka يا يفارى دا حديث عمرو بن شعيب يشي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا مجونا إسناد منا يوم زوا ما لما حديث سنتي شيني أعلى مراتب الحديث الحسن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده دبه بن حكيم عن أبيه عن جده ويا عمرو بن شعيب دق بابن سدك كنسة تواي بابن واي كنسة عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص شيني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تو أما واي بابر شيني شعيب كو شعيب كو واي هنسيش محمد تو سيدي ياتي عن جده با جد وانا يكي فينا نكون جد شي عمرو yana nufin jaddin جد شي شعيب عن أبيه معنى عن جد أبيه sai ya zama waye jaddin abdullahi abdullahi shi kuma sahabi an gane Amur, dan shu'aib dan muhammad dan abdullah dan Amru, dan as an gane wannan hadisin wasu daga cikin malamai sun soki lamirin wannan sanadin suna ganin cewa bai haɗu da kakan nasa ta ina ya ji to amma dai da yawa daga cikin manya-manyan malaman hadisi da ake izina da maganar su sun sun inganta hadisin amru ɗan shu'aib saboda sun bincike shi sun ga cewa ya yi kama da hadisai tabbatattu to amma sai ya zamto baya kaiwa sahih amma dai matakin hasan yake tsayawa yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan yace naga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa a tsaye kamar yadda kuma na ganshi ya sha ruwa a zaune wanda wannan malaman da suke ganin cewa jawazul amrayn din ya halatta ka sha ruwa a tsaye kamar yadda ya halatta ka sha ruwa a zaune wannan shine babban dalilin su to sai dai da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa haramun ne haramun ne ka sha ruwa a tsaye to amma sai suka ƙaru junansu ilimi wane irin haramci ne haramci ne yankakke ko haramci ne na karhanci karahatu tahrim ne ko karahatu tanzih da yawa sun tafi akan cewa karahatu tanzih ne kamar yadda al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayh da gabanin sama da yawa daga cikin malamai suka zaba kamar su al-Khattabi ibn Battal al-Imam at-Tabari da ibn Hajar duka suna ganin dalilin saɓanin shi ne akwai hadisan da suka zo suke bayanin musulun ya sha ruwa a tsaye ko abin sha kuma akwai hadisan da suka zo suke bayanin musulun ya hana sha ruwa a tsaye to amma sai suka yi jami cewa shan ruwa a tsaye ɗin khilafin aula ne ba shi ya fi ba sai dai akwai wani dalili akwai wani uzuri amma an ba wani uzuri an fi so ka zauna a zaune ka sha ruwa an gane amma in ta kama za ka sha ruwa a tsaye ba laifi in ka sha ba ka yi zunubi ba an gane mana kun yi jam'in abin nan allajinar da'ima ta almamlakar arabiyyar saudiya ma'aikatar da take kula da fatawa ita ma matsayar da ta ɗauka kenan cewa jawazul din. ba laifi idan mutum ya sha ruwa a tsaye amma ba shi ya fi ba inda halin da zai zauna sha ruwa a zaune an fi son haka amma in ta kama sha ruwa a tsayin ya sha to babu laifi bai aikata laifi ba tare da cewa musani sani kuma akwai wanda suka zaɓi cewa a a haramun ne to amma yanayi na ka kula na rayuwa wani zubin za ta kama duk sanka da sai ka zauna sannan za ka sha ruwa ɗin sai dai ka haƙura da shan ruwa wani zubin tafiya kuke wani zubin wani haka ya danganta akwai yanayin da zai kama ka ba zai yi sai ka zauna ba za ka sha ruwa don haka dai balil insanu ala nafsi basira mutum sai ya duba yanayin da ya shiga ya yi ƙoƙari dai ya kwatanta da shi yasa har ibnu hajar ma bayan ya kawo duk maganganun sai ya ce wa hada ahsanul masaliki ce ni a gani na a haɗa din da maganar hanin da maganar shi aikin nasa a ce karahatu tanzih ne ni ina ganin duka a abin da malamai suka zaɓa shi ya fi ƙayatar da ni ji ibnu hajar wa ha wa abu'aduha ya ce min al ya ce kuma shi ne wanda ba za ka iya cin gyara ba وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس الله يقرأ مسيدايك سقيت النبي sallallahu alaihi wa sallama min zamzama. فشرب وهو قائم yace ni da kaina na shayar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ruwan zamzam sai ya sha ruwan a tsaye to amma wasu wanda suke ganin ba za a sha a tsaye ba sai suka ce ai saboda wurin rijiyar galibi wurin rijiya ba wuri bane da ake zama a yi mankar wuri ne wanda a tsaye ake an zo ɗibar ruwa a tsaye ake masu ƙoƙarin ɗibar ruwa suna ɗiba in ka zo za ka sha Eh, an debo da gugar ba wadatattun mazubi ne da su ba da kokuna za a jirkita maka ne wani yana jira dan haka kana tsaye zaka zaka sha ruwa mun sani har a wancan lokacin duka wurin ana iya shiga kai har eh, mu ma mun je mun riski rijiyar zamzam tana buɗe kana iya zuwa har wurin Wani ba bakin rijiyar ba an sa mata glasses amma daga baya kuma ma sai aka gini wurin har ka ce kamar wajen dubu biyu da da biyu da uku da hudu da biyar ɗin nan duka a buɗe take ana iya ana iya zuwa haka a hango ta don haka yake da kaina a bakin rijiyar zamzam na shayar da annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga dai ya sha ruwan a tsaye ko وعن النزال بن صبرة قال أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة النزال يشي أنزل, أنزل سيدنا علي بن أبي طالب da wani kofi na ruwa yana rahba malamai suka ce rahba dinnan wani wuri ne a kufa ko kuma a'a ana nufin farfajiyar masallaci inda yake fili fita فأخذ منه ya dai يديه ومضمض واستنشق da aka zo masa da abin nan mazubi da ruwa a ciki sai ya kamfaci tafin hannu guda sai ya wanke hannunsa ya kuskura bakinsa kuma ya shaƙa ruwa sai ya shafi fuskarsa wa masaha wajhahu wa dira'ai ya shafi fuskarsa da kuma tsintsiyar hannunsa haka da kansa sannan summa shariba minhu ragowar ruwan da yake cikin wannan kus din mazubin sai ya shi kwalkwala ya sha daga shi wa huwa qa'im yana halin kasancewarsa a tsaye sai ya ce hada wudu man lam yuhdis wannan ita ce irin alwalan wanda bai yi kari ba ya kira ta alwala a yare amma ba alwala ba ce a shari'a domin duk alwalar da ana ana shafar hannu ne alwala ba a shafar hannu ana shafar fuska wankewa ake Allah cewa ya faksilu Ya ce wa aydiyakum ko to shi kuma anan sai aka ce eh, wa masaha wajha ya shafi fuskarsa kaga ba wanki wayo ma'ana yayi ne tabarrudan dan ya ji sanyi sanyi a jikinsa an gane amma sai ya kira ta alwala shi yasa dan ma wani yana da kyau in kai abu kai bayani saboda akwai jahilai wani sai ya dauka wannan abin shine me shine addini sai ya ce wannan fa ita ce alwalar wanda dama alwalarsa ba ta kare kaga koda yayi ya je sallah dama yana da alwala in ba haka ba wani sai ya kafa hujja ya ce to ai ni na ga sirkin manzon Allah sallallahu alaihi haka yake alwala dan haka ni na daina irin alwalar da kuke ni irin sa wanda ya taso daga gidan manzon Allah ne na na cewa akan shafa a ina to ai hadisin yana karyatawa ya ce haza wudu man lam yuhdis wannan shi ya sa ibn tayyib ibn taymiya rahmatullah alayhi yace babu wani mai shuba da zai kawo maka shuba ba ce idan ka nutsu a cikin shuba da ya kawo akwai rabbi ya ce wannan ita ce ya kira ka wudu lokacin amma wannan ba za ta zama wudu ba shar'an a gani na farko kenan sannan na biyu sai ka ce wannan hadisin hadisin nazzal ɗin sabra ko wannan hadisin yana cikin sunan abi da'ud kuma ya zo a cikin bukhari da ahmad amma hadisin ne kowanne inganci a alwala shi ne hadisin humran maula usman ya tabbatar da wankewa ne sannan duk wanda suka yi riwayar hadisan alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya fi kayar cewa ne ya yi shafa to shi kenan yanzu sai a ga duka hadisan da suke cewa an wanke sai a tafi hadisin sayyidina ali bayan shi ma sayyidina ali bai ce wannan ita ce alwalar ba ya ce alwalar wannan bai hadisi ba dan haka molan kare sai dai su nemo wani dalilin ma wannan din ba zai tsaya yace haka za ra'aytu rasulullah fa'ala yace wata rana da kaina naga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan ma'ana yayi dan shi ma ya sanyi an gane الشاهد أتشين حديث من ينقواشيني ثم شرب منه وهو قائم sannan sai ya sha me ya sha ruwan kuma من tsaye يشاء wannan وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وفي طريق أخرى كان أنس يتنفس في الإناء ثلاثا وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى wannan hadisin shi ma hadisi ne ingantacce domin al'imam muslim ma ya rawaito shi al'imam nasa'i ya rawaito shi kuma shi a wurin shi al'imam tirmidhi ana tsammanin Allah ya ƙara masa yadda ya ce alisalam ya kasance yana yin numfashi yayin da yake shan ruwa ya yi numfashi sau uku to malamai sun tattauna akan wannan hadisin numfashi a cikin abin da kake sha din idan numfashi ne a cikin abin da kake sha din to hani ya zo ko cewa wala ya tanaffas fil ina kada mutum ya numfasa dan haka wasu daga cikin magabata sai suka ɗauki wannan numfashin a matsayin cewa numfasawa ce guda biyu kamar yadda lafazin ya zo cewa tanaffasa marratai annan nabi sallam ya kana idan sharifa tanaffasa marratai yana yin numfashi sau biyu ma'ana kafin ya kwankwada zai ja numfashi ya wannan ya numfasa yadda zai kwankwaɗa, sannan sai ya tsaya kuma sannan ya ya sake kwankwada wanda ya ambaci kuma numfasawa sau uku kaga banda numfasawa ta farko sai kuma in ya huta kaga ya daɗa numfasawa sai kuma numfasawa ta ƙarshe to wanda ya ambaci guda biyu yana ganin numfasawa ta ƙarshe ai an riga an gama shan ruwan ba a bukata ambace ta sai ya ce ya numfasa sau biyu don haka kaga wanda ya fassara numfasawa a matsayin ba numfasawa bane a cikin me abin da ake shan ruwa din domin hani ya zo amma wasu daga cikin ko malamai da suka yi sharhin hadisin suna ganin a'a numfashi ne sosai suka ce domin ai illar da ta sa a can alaihi sallam ya hana a yi numfashi saboda mai me istiqzara dan gudun kada mutum ya lalata me ruwan tana iya yi wa datti na mura da abin nan da majina da abin da da ƙura da wane ne mutum ya numfaso shi a cikin abin shan wani ya zo zai shafa za akwai cutarwa na ga har al'imamin kurkuri da ya zo yin bayanin hadisin sai ya ce shi ya sama idan har ka sha abin sha kuma ka san ka yi numfashi a ciki kaga ya ɗauka cewa numfasawa ce ta haƙiƙa wanda wannan ita ce fahimtar shi ma sayid na anas cewa numfashi ne sosai shi yasa shi ma da ya ga yana numfasawa shi ma ya tafi sai numfashi a ciki sai ya ce ƙurɗubi ya ce idan ka san kayi numfashi a cikin abin shanka wani ya zo zai sha to ka gaya masa ka ce gafa kamalan na kai numfashi a ciki ya ce in ka gaya masa ba kayi mai alhushu ka ha'ince shi sai dai ba lallai mu faɗa ba ko ba lallai mu faɗa ba eh an gane wasu daga cikin malamai kuma suna ganin wannan numfasawar su khususiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda shi babu wani komai nasa mai albarka ne mai tsarki ne babu kazanta tattare da shi har abin da mu yake a matsayin kazanta a wurin mu shi ana tabarruke da shi ko a wurinsa komai nasa ƙwahir ne mai tsarki gumi bayan gari bawali jini duka abu duka ƙanshi suke shi yasa an bambance ba mun karanta hadisin ɗaya daga cikin sahabbai wadda ta tara ya zo gidanta ɗaya daga cikin gwaggwanninsa zo gidanta yana bacci gumi yana isa ta tara ne wata kwanza ko abin da ya kama da haka alaihi ya farka ya ce mai kike da wannan ta ce ya rasu rasulullah ina ajiye shi ne a matsayin turare lokaci shi na وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين سيدنا أنس يتشي النبي صلى الله عليه وسلم يكفن سوديك من فاتاوى وعن كبشة قال دخل علي النبي صلى فشرب من في, من في قربة معلقة قائم فقمت, فقمت إلى فيها فقطعته كبشة ومن كبشة إتتي بنت ثابت الأنصارية al'ansariya سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidanta sai ya samu wata salka ita ce kirba alkirba galibi fata ce ake jeme ta sai kuma a cikin ke ta za a dinga zuba ruwa a ciki ta ce sai ya sa bakinsa ya sha ya ya sha da bakin wannan salkar ta ce salkar rataye ta ake a jikin bango ya sha ruwan a tsaye ko wallaka tulka'in fa kuntu ila fiha ta ce sai na tashi zuwa ne bakin bakin mai kalkar ana cewa ku ana cewa famu da haka ila fiha ila samil kirba zuwa bakin mai kalkar ko an gani faƙaƙa'atun sai ta yanke bakin me dalilin yankewa ta bar shi za ta yi tabarruki da shi an gani ma'ana tun da har wannan ya taɓa jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to albarka ta sauka gare shi za a yi tabarruki da shi ina ganin sai mu dakata a nan in muka zo sai mu mu tashi a hadisi na biyun ƙarshe insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya sanar da mu kuskuren da muka yi Allah ya ce mana ya Allah madaukakin sarki ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka magance mana tsoro halin tsoro da ake ciki da sace-sacen jama'a da sace-sacen dukiya da zub da jini da rashin kwanciyar hankali a sassa da dama a cikin wannan jiha da raguwar jihohin Najeriya baki ɗaya da ma duniya da dukkanin inda al'ummar musulmi suke. Allah ka ba mu ikon gyara halayenmu domin Allah ta'ala ya canja mana yanayin da muke ciki waɗanda musiba ta rashin tsaro ta afka musu Allah ta'ala ka kare su Allah ka fidda su daga cikin wannan musiba wassalamu alaikum wa rahmatullahi